430 daidai da 16 ga watan August alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu da muke magana ranar lahadi ce wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 16 ga watan august shekara ta 2009 yau ita ce ranar karshe in allah ya so da za mu gabatar da laccoci da muke gabatarwa tsakanin sallolin azahar da la'asar a wannan masallaci namu na markazin salafiya No. 46 majaro tudun wada zaria jihar kaduna najeriya asali kamata yau ya zama kaset na hudu daga cikin jeren giyar laccoci da muke a kan ƙabiya ta mantuwa illolin mantuwa maganin mantuwa da karkasuwa da kuma sabubban da ke haddasar da mantuwa sai dai gaskiya na so in yi amfani da wannan dama domin in gabatar mana da ainihin wato faɗakarwa Dangane da wasu hukunce-hukunce na wannan wata na azumi wanda ainihin muke fuskanta kuma da yake ba wata lacca ce tsayayya ba zan so ne a ɗan saurare ne in ya so daga ƙarshen ɗan ba da 'yan mintuna kaɗan insha Allahu ta'ala domin in haskaka mana akan wasu ayoyi guda uku zuwa guda hudu a cikin alkur'ani waɗanda suke magana dangane da azumi sai kuma wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai wasu matsaloli da zan so dan haskaka a kansu insha Allah azumi ibada ce daga cikin rukunai na musulunci kamar yadda ya zo a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi abdullahi dan umar da kuma sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda waɗannan manya-manya daga cikin ainihin sahabbai suka ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce an gina musulunci ne akan ainihin wato abubuwa guda biyar buniyar islamu ala khamsin shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus salati wa ita'iz zakati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadan wa hajjul baiti musulunci an gina shi ne akan dirkoki guda biyar dirka farko ita ce shaidawa da cewa babu wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma da shaidawa lallai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne sannan sai tsayar da sallah da bayar da zakka da kuma azumin watan Ramadan sannan da ziyarar ɗakin Allah mai girma wanda yake makka mai girma wannan hadisi ya bayyana mana tabbacin cewa azumi yana ɗaya daga cikin rukunai guda biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki gina addini a kansu ayar alkur'ani ta tabbatar da wannan magana tun kafin wannan hadisi ya tabbatar da haka idda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wannan aya ta zo da abubuwa gimshikai guda uku abu na farko ayar tana bayyana mana cewa azumi dole ne abu na biyu ayar tana allaka zumuncin da ke tsakaninmu da al'ummomin da suka gabace mu ishara akan cewa azumi na daga cikin ibadojin zumunci don haka wannan kasar ɗin taken shi shine azumi ibadar zumunci wato ina so in jawo hankali a cikin wannan kasar dangane da allaka zumunci da allah maɗaukakin sarki tsakanin mu musulmin yau da musulmin da suka gabace mu kafin zuwan annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zumuncin shine ke tsakanin annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi sallama da annabawan da suka ainihin gabace shi sa'annan wannan ayar tana nuna mana daga cikin samaratu tayyiba kyawawan sakamako da ake samu dangane da watan azumi shine takawa da tsoron Allah wato ya kamata azumin ramadan ya gyara ka da gyaruwar yanayin da kuma gyaruwar ibadoji da suke faruwa a cikin shi Allah maɗaukakin sarki ce ya ku muminai an ɗora muku azumi an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi azumi ɗin ga waɗanda suka gabace ku Allah ya yi haka ne domin ainihin ku samu tsoron Allah a cikin ainihin rayuwarku wannan ita ce aya ta 183 a cikin suratul baqara na'am wannan ayar farkonta ya kiraye mu da siffa ta imani don mu gane sirrin zumuncin ba kabilanci ba ne don haka allah bai kira mu da hausawa ko yarabawa ko nufawa ko inyamurai ba domin in haka ta faru to zumunci ya yanke kenan tsakanin wata ƙabila daga wata ƙabila. amma sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa zumuncin da zai iya yiwa kowace ƙabila ta shiga domin da Allah ya ce ya ku hausawa to wannan yana nuna zumunci ya yanke tsakanin duk wanda ba bahaushe ba da waɗanda za a allakanta a baya amma da ya ce ya ayyuhal na amanu za a iya samun hausawa su shiga ciki don za su iya imani yarabawa za su shiga ciki inyamurai za su shiga ciki mutanen ƙasar rasha da japan za su shiga ciki larabawa da turawa za su shiga ciki a ƙarƙashin wannan ne abdullahi dan mas'udin allah maɗaukakin sarki yarda da shi kamar yadda al'imam ibn jarir na tabar ya ruwaito cikin tafsiri da isnadi sahihi ya ce duk sadda ka ji allah maɗaukakin sarki ya kira wannan suna to ka kasa kunne da kyau alheri ne zai kira ka ka bi ko kuma wani sharri ne zai kwabe ka ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kaga nan Allah yana kwabar mu menene game da wani sharri kar su dinga faɗin wata kalma wadda ma'anar kalmar tana ɗaukar rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na'am idan jama'a kun fahimci wannan da kyau zan yi muku ishara a gurguje zuwa ga littafin babban malaminmu a sheikh al-allama jabir al-jaza'iri malam abubakar jabir al-jaza'iri inda ya sa wa littafin nida'atul rahman li ahlil iman ya bibi alqur'ani tun daga farkon shi har karshen shi inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu gaba ɗaya tafsirin da kawo ma'anonin na'am lallai wannan suna daraja ce domin Allah da muke wa imani muka yi imani da shi Allah da muke fatan ya karɓe mu a matsayin muminai shine har ya komo kuma yana kira da cewa ya komo minai ashe wanda ya karɓi wannan kalma ta imani ya samu shiga kenan Allah ya yarda da shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa kutiba alaikumus siyam Allah ya farlanta muku azumi kama kutiba alal na min qablikum kamar yadda ya farlanta shi ga waɗanda suka gabace ku anan ana kamanta farlantawa ne namu da farlantawa gare su ba lallai azumin ya zama iri ɗaya ba amma yadda dai azumi ya zama farilla a kanmu haka azumi ya zama farilla a kansu me yiwa ya zama su ma Allah ya farlanta musu ramadan ne kamar yadda ya farlanta mana ramadan me yiwa ramadan ɗin nasu da aka farlanta musu ya zama cikakkun kwanakin ne kamar yadda mu ma cikakkun kwanakin ne mai yiwa ya zama ramadan aka farlanta musu amma kwanakin wasu ne aka ɗiba musu mai yiwa kuma ya zama wani watan ne ko wasu kwanaki ne ko wasu makonni ne aka farlanta musu wannan dai allah maɗaukakin sarki ya bar wa ainihin kan shi sani amma abu mafi muhimmanci shine da mu da su muna tarayya a kan wajabcin wannan ainihin azumi sa'an nan sai allah maɗaukakin sarki ya kawo samara ɓayi ba ita ce me ita ce la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah anan wannan tsoron Allah zai fara samuwa a yayin da zaka koma baya kana karanta tarihi a cikin suratu hud da suratu yunus da makamantan surorin da suka ba da labarin annabawa da al'ummomi da gwagwarmayar da suka yi da irin hallaka waɗanda suka bijirewa waɗannan dokoki don ka gane ashe daga cikin rob daga cikin hada zumuncin shine ka koma ka ga yaya ƙarshe kyakkyawa na muminai na farko ya kasance yaya mummunan ƙarshe ya kasance na waɗanda suka ƙibin wannan doka don ka wa'azantu da su ainihin waɗancan kafiran sannan kuma ka zaburu ya zama allah maɗaukakin sarki ya ɗumama ka da ainihin wato irin daraja da waɗancan magabata suka samu idan ya zama azumi ya tabbata ibada ce ta zumunci tsakaninmu da magabatanmu me yasa azumi ba zai zama ibada ta zumunci tsakanin mu da waɗanda muke rayuwa ba muminai yanzu jama'a tsakani da Allah sukari da ke shigowa Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne ke shigowa da shi sukarin da ake yi a Najeriya mafi yawancin shi musulmi ne suke yi raken da ake noma sukarin mafi yawancin shi musulmi ne suke nomawa amma me yasa buhun suga yana naira dubu biyar dubu biyar da ɗari biyu da ɗari uku ana cewa azumi ya kusanto yanzu har ya kai dubu bakwai da ɗari takwas yana neman ya kife ya cike ma'ana mu musulmi ba mu da rahama ga junanmu ba mu da tausayi ga junanmu ba ma neman mu kyautata domin Allah ya kyautata mana shin azumin nan da za mu yi laifi ne za mu yi wa Allah wanda ya cancanta yan uwanmu su azabtar da mu laifi ne za mu yi wa yan uwanmu yan kasuwa masu sayar da sukari wanda ya cancanta su azabtar da mu abin da ake sa rai ka ɗiba ka bayar kyauta eh yaushe za ka ƙara musu kuɗi akan haka ko kuwa za ka ainihin karɓi kuɗin da hannun dama ka miƙa ta wani wurin da hannun hagu don ayabe ka misali buhun sigar da kake sayarwa naira dubu biyar yau ya koma naira dubu bakwai ita wannan naira dubu biyu za ka je kai sadaka a cikinta za ka yi zakka cikinta za ka yi aikin alheri a cikinta amsar ita ce na'am idan za ka yi me yasa tun farko ba za ka kyautata tun daga wajen sayarwa ba addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ta zo cikin hadisin Abu Dauda da yace rahimallahu ra'an samhan idza ishtara samhan idza Allah ya ji kan mutumin da yadda ya siyo da sauƙi, haka yake sayowa da sauƙi. abin da zaka duba jama'a tsadar sukari da tsadar abinci kaɗai tana tasowa ne a tsakanin musulmi daidai lokacin da aka tayan ma yin azumi ko yin karamar sallah ko yin babbar sallah kashi casa'in da tara na ragunan najeriya da ake layya da su musulmi ne suke kiwonsu kuma a yanzu da muke magana sun fara kiwonsu amma abin mamaki har raguna sun fara tsada a yanzu saboda tattalinsu da musulmi suka fara yi domin su layya da su jama'a wannan laifi ne bai kamata haka ta kasance a tsakaninmu ba ya kamata a kira wani taron ƙara wa juna ilimi da taron ƙara wayar da kan 'yan kasuwa a kan su gane waɗannan abubuwan jama'a ku tafi kana shiga jidda yanzu ko ina jidda ta cika da manne-manne 'yan kasuwa suna ta manna komai sun ruguza farashin shi komai har abin da ba shi da alaka da sallah shine mai littafi littafi dai da alaka kai tsaye da yin sallar idi ko karama amma bulugul maram idan yana riyal ashirin za ka ga ainihin an sa takfif khas wato special discount ramadan bonanza gara basar watan azumi bulugul maram nan sai a ruso shi daga riyal ashirin sai dawo riyal bakwai kuma wallahi mai sayar da bulugul maram din ba wata gara basa ya samu ba abin da yake fata wannan ramadan da ya zo Ba yi da yadda zai sauƙaƙa wa musulmi bari ya sauƙaƙa a cikin harkashi shi don haka akwai ɗaliban da za su shekara suna tara kuɗi duk wani littafi da ya gagare su za su je su saye shi cikin ramadan din nan akwai malamai waɗanda su suka sunanta wannan ɗabi'u a jami'ar islamiyya da ke madina malami ne duk cikin albashin shi zai ware dubu kaza ya aika maɗaba'a yi sai ɗibga ɗibgan littattafan da ya san ɗalibai na ƙishiro su amma sun kasa siye sai sari littafi riyal ɗari 700 sai zo ya sayar da shi 250 ya faɗi riyal ɗari 450 saboda albarkar ramadan wannan kyakkyawar ɗabi'ar ta malamai da suka fito da ita a jami'ar islamiyya aka fara fito da ita ta ɗarsa su ta koma wasu jami'o'i yanzu har ta yi tasiri a kan 'yan kasuwa mutum bai da alaka da ilimi ba malami ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne amma in ya samu labarin irin wannan maganar a wurin wa'azi sai ce zai fitar da miliyan kaza a je a yi ta siyan littattafan da suka dace a tara su a zo a fitar da ma'arab akwai ɗan kasuwan da zai yi haka jama'a abin mamaki sai ya ga littattafan an siya an siya kawai in ya zo ya samu ɗalibai a tsaye sai ce kowa ya ɗauki littafin da yake so ku ce kai bai ce kowa ya tsuguna ya ɗauki wanda yake so a gani ya rage in kaɗi ba a tsorace iya ka kenan in kaɗi ba ka ɗora wani aka karate wani nan karate wani nan karate wani nan sai ce kowa ɗi wanda yake so sai ce sai ce billah hayya tafi an ba ku saboda Allah kowa ya tafi gida shine me yasa Allah ba zai wadata mutanen nan ba yaya Allah ba zai haskaka kirazansu ba yaya ba za zama masu rahama ba to gaskiya musulmin Najeriya kalubale ne wannan gare mu na'am tun muna matasa muke zuwa shagon sayar da takalma a nan Zaria da aka fi sani da Hamani daidai lokacin Kirsimeti duk wani takalmi mai tsada a lokacin zaka iya zuwa da naira biyar? ko naira talatin da biyar ka siya wanda kafin wannan lokacin naira ɗari da talatin ne ko ɗari da hamsin amma saboda kirsimeti ta zo sai su yanke farashin sai su dawo da shi ƙasa tsakani da allah yadda muke ganin christmas bonanza gara ɓasa kirsimeti ko mun taɓa ganin wani allo a najeriya ko wani kyalle da ke cewa sallah bonanza to muna fatar a fara ganin waɗannan abubuwan jama'a mu zama mu ɗauki siffa irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahu. ya zama tsananin mu ga waɗanda suke makiyan mu ne amma masoyanmu masu imani irin namu fa mu zama muna da tausayi gare su na'am sadar da zumunci tsakanin masu wadata da waɗanda ba su da wadata Allah ya rufa maka asiri kai babban mutum ne kai mai kuɗi ne ko kana da wadata in aka zo aka yi sallar magariba na rantse da Allah wani talakan zaga yana zazzara ido ne bai san inda zai je ba bai san ina zai je buɗe baki ba wannan koko da aka kawo masallaci ƙwarya guda ko koko guda ya ɗan sha shine abin da ya mallaka kawai kuma da za ka bincika tafiyar minti nawa ya kafin ya zo masallacin don ya samu wannan kokon da wannan kosan tafiya ce mai tsawo to yanzu ya sha an yi sallar magariba yayin da za ka je gidanka an cika tebur soyayyun kaji daban soyayyun tsuntsaye daban farfesun kifi daban kaza daban gasasshen kaza daban cincin iri kaza daban da kai da iyalanka ku ci abin da kuka ci ragowa a tattara a zuba a bola me yasa sadda ake sallar magariba ba za ka tashi ka ce mutum biyar su biyo ni abinda sahabbai suke kenan yana nan cikin sahihul bukhari idan aka idar da sallar isha sai ainihin kowane sahabi da ya san yau akwai abinci a gidan shi sai miƙe sai dubi ahalus suffa mutanen da ke kwana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da gida ba su da abinci ba su da mata ba su da yadda za su yi wani ma zanin shi kwaya ɗaya ne sai ce mutum ka za su biyo ni abubakar ya taɓa kwasan gayya irin wannan ya je da su gidan shi suna cin abincin abincin na maiwa yadda yake wannan hadisin ya fassara mana karama ce zahira ta bayyana ga abubakar waye ce maka ba za ta bayyana gare ka ba ko a fakaice ne ba lallai kana ci yana komawa ba kai kuma za ka iya ciyar da su gobe sai ka ga allah ya an tayo maka fiye da abin da ka tsammata da aka jama'a ne mana nasiha akan irin waɗannan abubuwan ya kamata a samu gyara a ƙasa sannan na biyu iftarus sa'im za ku shiga masallatai musamman masallatai da muntada ta gina a Najeriya da wasu masallatai waɗanda wasu bayan Allah suka aiko da kuɗaɗe aka gina daga ƙasashen Saudi Arabia ko Misra ana ciyar da masu azumi waɗannan da ke ciyarwa karka ɗauka asali ƙungiyar muntada ce karka ɗauka asali gwamnatin saudiya ce karka ɗauka asali gwamnatin masar ce abin mamaki ita muntada tana shiga tsakanin talakawan ƙasar da take ne da kuma talakawan inda ta gina masallaci kawai aikin da take kenan ma'ana za a tafi ƙasar saudi arabia a yi ta kwaɗaitar da talakawan saudi arabia da general public al'ummar ƙasa gaba ɗaya akan muhimmancin ciyar da miskini waɗannan kuɗin suka karɓa shi ne suna da limami ko wakili a najeriya sai su turo mishi shi kuma ya rinka dafa abinci yana baiwa talakawan najeriya karka ka taɓa ɗaukan cewa gwamnati ce a can take turowa karka taɓa ɗaukan cewa wasu masu kuɗi ne suke turowa wallahi in ka je ka zauna ƙofar ofishin da suke ayyuka a ƙasashen da suke za ga wani ya zo ya tsaya da tsohuwar tasi kafa shi duk faso ya zo da riyal hamsin domin ya bayar da tashi sadakar ta wannan shekara wannan riyal hamsin din ita kuma muntada ba zuwa take tana aiko da ita a dafa kokon nan a shanye babbaɗi kuma a koma ana lalibe a'a sai dai ci gaba waɗannan riyal hamsin aka tattara su aka tattara su sai su waye gari domin za a shekara ne ana tattara su sai su zama wajen naira miliyan ashirin na najeriya ko talatin sai a zuba su a wani kasuwanci wanda wata guda sai wannan miliyan ashirin da biyar sai ta jawo miliyan uku ko miliyan biyar an ci riba misali nake muku sai a ɗibo waɗannan kuɗi sai a zo a fara ifaru sa'im da su sai a dibi wani yanki na waɗannan kuɗi a ci gaba da juya su ana kawowa ana juyawa kenan ya zama da aka zo aka samu matsalar sa ido da gwamnatocin duniya suka yi wa ainihin ƙungiyar muntada da sauran ƙungiyoyi da ke ayyukan musulunci aka hana su samar da kuɗi tsakanin mutane to yaya suke ci gaba da gudanar da harkokinsu shine sun riga waɗannan kuɗi sun kafa su a matsayin jali don haka ko an ci gaba da bayarwa yanzu ko an hana waɗancan mutanen da suka bayar shekara goma da ta wuce an mai da kuɗinsu ya zama jali ana ci gaba da ciyar musu da talakawa da shayar da su suna ci gaba da samun lada ma'ana yanzu a ce watan almuharram ya shiga ko watan shawwal wato watan sallah karama sai mu fara siyar da wannan rasi sai mu tara kuɗi dubu ɗari biyar daga masallacin nan waɗannan kuɗin sai mu ta juya su kafin watan sha'aban kusan wata takwas ko wata tara ko goma waɗannan kuɗi miliyan nawa rabin miliyan dubu ɗari biyar sun waye gari sun zama dubu ɗari takwas in muka zo sai mu dubi nawa ne zai ishi iftaru sa'in din sai mu ga naira dubu ɗari biyu za ta isa sai mu yi iftaru sa'in bana dubu ɗari shida da muke da ita sai mu sake saka ta a kasuwanci ta ci gaba da juyawa domin ku sani daga cikin hanyoyi mafi samun kuɗi a wannan zamanin su ne kasuwanci ya rage kawai sanin sirrin ina za a saka kuɗin me za a siyo ina za a kai waye ya iya kasuwancin wannan na gaya muku baya buƙatar sai kun saka hannun jari ga wani kamfani da ba a je ana saɓani ya halatta ko bai halatta ba a'a kuna buƙatar ne ku hasasa gabashin najeriya maso arewa gombe adamawa taraba me yiwa akwai wasu abubuwa a can waɗanda abubuwan nan arha suke yi in ka zo da sunan fa tsada suke yi ɗauki misali dabbobi raguna shanu sai ka je ka samu turkeken rago a kasuwan gurora sai a siyar maka naira dubu bakwai naira dubu bakwai na naira dubu uku za ta kawo shi zaria tana kawo shi zaria sai ka ji ya zama dubu ashirin a cikin murna kuma za a sayi shi a zaria wannan kasuwanci ne wanda ba ruwanku da wani rikici ya halatta ko bai halatta ba wani ustazu za ku samu ya tafi ya je sannan mota daga can zuwa fitowa nan arha take saboda motoci ne sun kai kaya babu kayan da za su ɗibo don haka madadin za a biya mai mota naira dubu ɗari aka ba shi dubu talatin sai ɗibo kayan don bai ɗibo ba haka zai dawo yanzu wannan kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba kasuwanci ne ku je ku ga yadda shanu suke arha ku je ku ga yadda 'yan marika suke arha a ƙasar adamawa da taraba da gombe da sauransu ku buga ku yi ƙasar maiduguri ku je ku ga yadda raƙumi yake sauƙi da araha a maiduguri raƙumin nan ana yanka shi a kano raƙumin nan ana yanka shi a kaduna ka kawo ku ga nawa zai baku ku je ku ga kifi yadda yake araha a doron baga waɗannan kasuwanci ne musulmi duk za su iya shiga su yi su to sannan tafi jihar kogi kaga yadda azara katako lemo ayaba suke araha ka je ka samu ƙauye sun rasa yadda za su yi da su abin ake bukata kawai ka shiga ka daure ka siya ka fito da shi kana fitowa da shi ka kai kano ko ka kai wata jiha sai da ka samu kuɗi irin waɗannan kasuwancin sai ku yi su ustazan da za ku ɗibi kuɗi ku ba su dama mutanen kirki ne amintattu sai dai ba su da sani akan kasuwancin sai ku samu wani ɗan kasuwa ku haɗa su su sun samu aikin yi masallaci ya samu hanyar shigowa sannan iftaru sa'in duk shekara za a rinka ana samun lada sai ku tafi gidan rediyo sai a je a wani shiri na musamman don ku samarwa da al'umma wayewar kai akan haka wannan ta ku sai ku ji mutanen gombe sun ɗauka mutanen sokoto sun ɗauka mutanen katsina sun ɗauka karshe zai zama alheri sai game mutanenmu kuna nan sai ku ga masu kuɗin da kuke tsoron su shigo sai ku ga sun shigo cikin izza ba tare da kun wulakanta ba don ba ku je neman su ba sun ji a talauce da naira hamsin hamsin kun yi ƙarfin da har kun je gidan rediyo kuna faɗin irin ayyukan to da al'umma mu za su bi haka jama'a wallahi al'azimi ba ƙaramin alheri ba ne a kudancin ƙasar nan akwai inda za ka je ka ga manja har lalace musu yake a wasu ƙauyukan saboda babu wanda zai zo ya ya fitar da shi su kuma wani kuma ba inda ya sani duk duniya sai wannan ƙauyen ga manjan ya yi ya ɗura amma ya rasa ina zai da shi tafi kudancin jihar kaduna ka je ka ga yadda alabo da garin rogo da garin menene wajen sanga da makamantansu ka je ka ga inda wannan abin in ka zo da shi nan zai zama wani abu da mutane ke marmari suke so ka samu alherai masu ɗimbin yawa tafi garin mudi ka ga hula irin wannan yadda za ka saro ta cikin sauƙi da araha duk waɗannan haskaka mana ne akan ya zami a taimaka wannan addini namu da wannan al'umma mu. idan aka samar da haka jama'a sai ku ga mun zo mun samar da wani yanayi na ƙauna waɗannan kuɗin a cikinsu sai zama har shanu za mu rinka siye muna yankawa idan sallah yi ana duban gidaje da ke fama da talauci ana aika musu malamin nan asaf mai saba'una hadisa almi'an nabawiya wane ne wane ne aikin da yake yi kenan sai dubi marayu yaran da ya san marayu ne a makarantar shi sai rubuta sunansu sai su zo suna karban abinci wanda za su ciyar da iyalansu da azumi abincin da za a yi sallah abincin da za a yi kaza abincin da za a yi kaza waɗannan ƙofofi ne na alheri jama'a waɗanda ya kamata mu zo mu buɗe su a ƙasashenmu kamar yadda nake cewa kullum wallahi ba na ce babu kyau ba ne amma ina ganin akwai haɗari idan mu suka ci gaba da dogaron taimakon da za a zo musu da shi daga kasashen waje ba don komi ba saboda wannan na jan san ido da sa ido daga cikin hukumominmu na cikin gida ƙarshen ta dubu ɗari za a aiko muku da su amma ka tashi zero zero za a ƙara a ƙara kamar guda biyar sai zama miliyan kaza nawa ka aiko muku naira dubu ɗari don haka duk wani abu sai a ce ai daga waje ake aiko muku da kuɗi amma yanzu wannan dakan daka ne shi daka ba kwa kunya kowa ya ji ga ina kuke samun kuɗin ku ya kuke samun kuɗin ku domin hanya ce da kowa ya same ta ma zai bi sannan daga ƙarshe abin da nake ba da shawara jama'a a ƙashin gaskiya saboda Allah akwai bukatar malamai su ji tsoron Allah su gane da cewa ba karantarwa ce kawai aikinsu ba wannan taron karawa juna sani ya kamata a ce kamar nan markazin salafiya muna da hall a sama sai mu kira 'yan kasuwar tudun wada idan muka ji azumi ya rage da wata uku mu kira 'yan kasuwar sabon gari in muka ce 'yan kasuwa ba wanda yake kulla sukari ba shi ma wannan mu ne talaka wane ne ke shigo da sukarin daga nan sannan daga can kano wane ne ke shigowa a gayyato su aje a zauna da su a faɗakar da su wallahi al'azimi akwai mutanen kirki da yawa amma kirkin baya bayyana sai an motsa su sai an faɗakar da su sai an kuma nuna musu illar abubuwan da ke faruwa sakamakon matsalolin da suke saka jama'a a ciki Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da haka jama'a azumi ya kamata ya zama lokaci ne na tausayawa al'umma ɗazu nake gani a wasu tashoshi na ƙasashen laraba fa jama'a hatta plate ɗin da za a ci abinci da wanda za a sha farfesun azumi an karya farashin shi a ƙasar masar plate ɗin da za a sha farfesun ba wai naman farfesun ba shi kanshi an karya farashin shi yana cewa gashi albarkar ramadan ya zama kaza da kwa kaza ne plate ɗin da za a ci abinci cokali duk an karya farashinsu saboda mai saboda ramadan ya zo wannan ɗabi'ar musulmin ƙasar masar ke yinta ko to har kiristocin ƙasar masar yanzu suna yinta kirista ne yake da shago yake da ma'aikata yake da wurin sai da kaza amma shi ma sai ce ramadan bananza kana azumi ne sai ce a 'yan uwana suna yi yan uwan shi musulmi suna yi shi ba musulmi bane ma'ana yan uwan shi dake zaune da shi kasa guda ko yaran shi ko makamantan haka ko kuma kalma ce irin ta yan kasuwa ko ma dai yaya ya ta'asirantu da wata kyakkyawar ɗabi'a ta musulmi Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan muka dawo muka dubi falalar wannan wata falalar wannan wata tana bayyana a wurare da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga ciki akwai ainihin wato hadis eh, wato dangane da ainihin wato falalar wannan wata akwai hadisin abu huraira wanda ya zo cikin bukhari wadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya azumci ramadan za ainihin wato ya fi mishi zunuban shi baki ɗayansu amma ya zama yana mai imani da Allah kuma ya yi ne don Allah da neman lada haka wanda ya samu lailatul qadri za a gafarta mishi zunuban shi da so gabata bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi har yau bukhari da muslim suka sake ruwaito wani hadisi da ke bayyana falalar wannan ainihin wata na ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nari wasu fidati shayafai idan ramadan ya zo sai a buɗe kofofin aljanna sai a rufe kofofin wuta sai a kama shaidanu sai a saka su a cikin ƙuƙumi shine sai a ɗaure su shaidanu su suke lalata mutane game da addinin Allah da su da ainihin marada duk sai a bi a ƙuƙumce su to waɗannan abubuwan me suke nuna mana suna nuna mana yadda tsarkin wannan wata da kuma tsarkin yanayin yake yadda in ba Allah ya lalace Allah ya sa mutum ya lalace lalacewar da ya kai mustawa ko matsayi na shedanin kanshi ba ya kamata wannan wata ya canza shi saboda mutane sun gyaru suna ibada ko ina karatun alkur'ani ake shedanu da ke kangarawa an ɗaure su ta wace hanya ɓata za ta zo wa mutum sai dai in ya tabbata shi kan shi ya lalace Allah maɗaukakin sarki ya tsare jama'ar musulmi waɗannan na ɗaya daga cikin ko na kaɗan daga cikin abubuwan da na su ainihin zayyana mana a wannan lokaci sannan wannan wata yana daga cikin ainihin watannin Alƙur'ani. ku ji abin da Allah ya ce a Qur'ani Allah ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu watan ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani hadisi ya fassara wannan wanda ya zo cikin littafin mustarrak na al-imam al-hakim da isnadi sahihi annabi ya ce an saukar da alkur'ani daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a cikin daren lailatul qadri a cikin watan ramadan shine wannan saukarwar da ake magana wannan saukarwa Allah ya bada labarin ta aurare da a cikin alkur'ani misali a idda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzili mun saukar da Alƙur'ani a dare mai albarka lallai saukar da Alƙur'ani sai mu a wani wuri yace inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da alkur'ani a daren lailatul qadri waɗannan dalilai ne da ke nuna mana cewa watan ramadan watan alkur'ani a wannan wata aka saukar da shi daga sama ta ɗaya a daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a wannan wata aka fara saukarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi kamar yadda malamai suka bayyana sannan kuma duk shekara idan watan ya yi to sai a saurara daga ci gaba da saukan mishi da ayoyi sai mala'ika jibril ya rinka ziyartar shi kowane dare yana zaunar da shi ya nemi shi tilawar abubuwan da ya koya mishi ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta abubuwan da malamin shi ya koyar da shi a wannan shekara idan gari ya waye annabi sai waye gari cikin murna da fara'a da kyauta da alheri saboda daren jiya ya samu ziyarar babban bako mala'ika jibril kuma sun zauna sun yi tilawa alkur'ani me wannan yake nuna mana ashe wannan wata ne da ya kamata kowane musulmi ya dage wajen ɗayan abubuwa biyu game da alkur'ani karanta shi ko kuma me ko karantar da shi karanta shi ko sauraren shi karanta shi ko koyan shi ka gwada idan baka iya karatun alkur'ani ba samu dama a wannan lokacin daga sallah azhar zuwa sallar la'asar kullum ka samu ka rinka zuwa kana ɗaukowa za ka ga albarkar da ba ta sauka gare ka saboda albarkacin watan alkur'ani allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sannan in muka koma wani wuri za mu ga cewa shari'ar musulunci tana da nata tsarin dangane da abin da ya shafi azumi na daidai daga cikin tsarin shine ba a ɗaukan azumi sai an ga wata idan ba a ga wata ba sai ya cika kwanaki talatin wannan wata na sha'aban da muke ciki ana kirgen shi misali kwana ashirin da biyar yau gobe da shida da bakwai da takwas da tara idan magariba ta yi a sunna sai a taso a fuskanci ainihin yamma ana neman ina ne watan nan ya faɗi wannan shine abin da sunna ta tabbatar da shi daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan umar yake cewa tara annasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi mutane sun yi ƙoƙarin neman ganin wata abdullahi dan umar ne sahabi ne yake cewa mutane sun yi ƙoƙarin ganin wata suwa yake nufi sahabbai don haka ƙoƙarin neman ganin wata sunna ne kuma da suka gani sai shi ya je ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallama idda mas'ala ta taso shin ana iya amfani da wata na'ura domin a ga wata ko a amfani da wata na'ura domin ta taimaka zuwa ga ganin wata malamai sun yi maganganu ga su kama haka dukkan na'urar da za a sa wadda kai tsaye ita ce za ta hasaso mana wata malamai sun tsoratar game da amfani da wannan ita ake kira da turanci telescope na'ura ce za a sa ta ido haka sai ta jawo kusa ai sai ta jawo nesa kusa sai ta washe duk wani abu da ake gani hazo-hazo ne domin a ga abin da ake son gani a bisa yadda ya kamata a gan shi wannan na'ura malamai ba su amince ta zama madogara a wajen ganin wata ba a musulunci Yau amma akwai wata na'ura wadda ba da jima wannan ba hukumar tsaro ta ƙasar amerika suka zauna suka kirkire ta wannan na'ura ba ta gama yaduwa a duniya ba kasantuwar jama'a da yawa ba su santa ba shi yasa lokacin da bayani ya zo a bara a ƙasar saudi arabia akan za a fara amfani da ita wasu kai tsaye sai suka ɗauka waccan ce wadda an daɗe ana inkarin amfani da ita kai tsaye sai suka ainihin ba da fatawar bai halatta amfani da ita ba sai aka samu wani malami guda ɗaya shi ya ga na'urar ya ga amfaninta amma da yake ya manyanta ya tsufa bai san yadda zai iya wa jama'a bayanin yaya take ba shine malam ibnul manir har yanzu wannan rikicin yana nan akan intanet a bara aka yi shigowar haka shi sai ce ya gamsu za a yi amfani da wannan na'ura don haka 'yan jaridu suka ɗiba suka fara ba da labari malam ibnul manir ya ba da fatawa akan ya halatta a yi amfani da na'urar ganin wata tasha al'arabiya tasha aljazira sai rikici ya rude a ƙasar saudi arabia da waje aka yi taraddodi a kai matsalar shi kuma ya kasa bayanin yadda na'urar take aiki zan yi amfani da wannan dama in ɗan ɗauki mintuna biyu zuwa uku in yi mana bayani domin waɗannan bayanan sun zo mana najeriya an sake kwata 'yar gidan jiya su ma malaman da suka je suka ɗauko labarinta a najeriya mun yi taro da jiya da shekaran jiya da su a kaduna a ofishin jama'atu nasarar islam da yawancinsu da suka amintu da amfani da wannan na'urar sai dai kaico ba su santa ba ba su san yadda take amfani ba don haka waɗanda ba su yadda ba sun yi musu su kuma waɗancan da suka yadda sun kasa bayyana yadda na'urar take amma walillahi alhamdu ina nan a wurin na samu damar gabatar da bayani akan yadda take wato na'ura ce wadda aka yi wata za a saka ta a waje a saman ɗaki ba kai ne za ka yi amfani da ita ba sai dai za ka dawo nan cikin ɗaki za ka haɗa ta da kwamfutar ka haɗa ta da kwamfuta ta hanya biyu kamar yadda aka sani ko da waya ko kuma ta hanyar iska wato wireless wannan na'ura yadda ka ga kyamara da ake amfani da ita wajen intanet da ake ce mata webcam to kusan irinsu ɗaya ido ne take da shi irin ido ainihin na abin da yake hasaso abin da yake nesa su kansu hukumar tsaron lokacin da suka yota sun yota ne ta hanyar ta rinka amfani da digital signal wato irin hanyar da na'urar da ke sararin samaniya ta tauraron dan adam take haɗa kanta da ainihin wato wannan faifan dish da kake ajewa a kofar ɗakinka ko kofar gidanka domin ya rinka kamo maka tashar satellite za ka ga ana fara ruwa ruwa ya karfi sai ka ga abin ya ɗauke saboda wannan digital signal ɗin ko ɗan yaya aka samu motsi sai hoton ya motsa ba ainihin wave ba ce ba iska ce irin ta rediyo wadda ko ina take iya harbawa ba to sai suka haɗu da wata matsala ita ce a daidai lokacin da wata ike zuwa rana tafi ƙarfin shi sai zama ta mamaye shi gaba ɗaya ido ba zai iya ganin shi ba daga ƙasa wata na'ura da duk ƙarfin signal da aka bata daga ƙasa nan ba za ta iya ganin shi ba ita kuma na'ura an yota ne yadda idan gari ya waye sai a sa ta sai ta kalli rana daidai da rana za ta fito idan ta kalli rana sai kaga ta ɗan gyara kanta haka domin ƙur'ani ya bayyana mana wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ita rana take gaba wata na binta to amma za ka ga da safe galibi ba za ka iya ganin inda wata yake ba ba za ka ga ina wata yake daga rana ba to sai aka yi wata da farko sai kai saitinta sai ta kalli rana sadda ta fito ita na'urar tana kallon rana sai ta hasaso inda wata yake sai ka ji ta ɗan gyaɗa kanta haka to ta yi saitin kanta da shi kenan sai ka ji ta ɗan yi dipin irin yadda text in ya shigar maka cikin handset ta yi ɗililin haka to ta zauna daidai kenan sai ka batta sai ka ci gaba da harkarka idan yamma ta yi wata kafin ya kai ga idda zai bayyana yana ɓoyewa zai ɓoye da minti biyar zuwa minti goma in har zai bayyana a wannan ranar to za a gan shi bayan minti goma to daidai lokacin da zai tafi rana tana dab da ta faɗi a daidai wannan lokaci shi kuma wata yake ɓuya to wannan ɓuren da zai sai wannan na'urar sai ka ji ta sake ƙara to idda ta ƙarar nan tana ce maka sun rabu da wata kenan yanzu wata ya ɓuya ɓuyan da daga nan sai ya fito idan ranar fitowar shi ta yi idan ranar fitowar shi ba ta ba fa ba zai fito ba to a daidai wannan lokacin taimakon da ita na'urar za ta maka kai musulmi shine za ta kai ka ne ta nuna maka daidai inda ya kamata ka sa ido da basira ka ga wata don haka ba ita ce take ganin wata ba kamar za ta kama hannunka ne ta ce lalibe shi daidai nan sai ta baka wuri to sai ka ci gaba da dubawa domin duk wanda ya karanta alkur'ani cikin suratul kahaf suratul kahaf scientifically ta yi bayanin cewa rana takan fito dama ta kuma faɗi dama takan fito tsakiya ta kuma faɗi tsakiya takan kuma fito hagu ta faɗi hagu dr abubakar imam a cikin littafin shi mai suna ikon allah ya bayyana wannan hakikar fiye da shekara hamsin da ta gabata cewa rana wani lokacin takan fito ta ɓarin dama wato takan fi ba da ƙarfi gabas amma maso dama wani lokacin gabas maso hagu wani lokacin kuma tsakiya to da wata binta yake yi idan yau ta fito dama ne kaga yana binta ta ina kenan ta dama kaga ta nan zai faɗi ta nan zai bayyana in ka je kana nema a hagu fa za ka gan shi ba za ka gan shi ba to shi ne wannan na'urar za ta kai ka ne ta ce maka dubi ɓangaren hagu kawai amfanin na'urar kenan su kan ba sun yi ta bane don ta taimake ka wajen ganin wata sun yi ta ne domin ta taimake su wajen gano tafiyar wata kawai da rana in wata na tafiya ba a gane shi da daddaren yana tafiya fa in ya bayyana ana ganin shi sai suka ce to suna son su san da rana yaya yake tafiya shine suka yi na'ura wadda shi wata yana bin rana ita kuma wannan na'urar tana bin shi haka haka suke tafiya haka suke tafiya to akwai inda in yamma ta sai ya ɓace idan ya ɓace in ba rana fitowar shi bace to ba za a gan shi ba sai kuma gobe ya sake fitowa ta gabas yana bin rana idan wannan rana ita ce ranar da zai bayyana idan ya bata suka ce daga sanda ka ji na'urar nan ta yi wannan bipin ta yi ɗililin ɗin nan to daga lokacin nan zuwa minti goma ka matsa suka ce in baka gan shi ba to ba za ka gan shi ba ba rana fitowar shi ba ce don haka kun ga ashe ita wannan na'urar kaɗai za ta taimaka ne don haka babu laifi musulmi su yi amfani da wannan na'urar wajen neman ganin wata musamman ƙasar china ta rusa kasuwar wannan na'ura shine da na'ura ce wadda take da tsadatsiya tsiya amma yanzu ka shiga jidda ka shiga dubai za ka ganta ana saiwa riyal ashirin riyal hamsin riyal talatin ma'ana naira dubu ɗaya da ɗari shida na najeriya naira dubu biyu kawai abinda kake bukata ka makala ta ka haɗa ta da na'urarka ta kwamfuta ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ya tabbata an ga wata to wajibi ne dukkan al'umma su ɗauki azumi anan ba ma so mu shiga saɓani mai yawa wanda ya faru tsakanin malikiya da shafi'iya akan malikiya na cewa ganin watan mutum ɗaya ko gari ɗaya ya wajabta wa dukkan mutane ko dukkan garurukan duniya wannan magana ita ce fatawar malikiya fatawar shafi'iya su kuma ita ce ganin watan mutum ɗaya ya lazimta mishi shi kadai yayi abin shi ko kuma ganin watan gari ɗaya ya lazimta musu su kadai su yi abin su hakikanin al'amari abin da yake daidai a cikin wannan magana ita ce magana da malikiya suka faɗi ita ce idan har aka ga wata a gari kaza to wajibi ne kowane gari ya ɗauki ainihin wannan azumi sai dai ya kamata mu gane a daidai lokacin da karfe bakwai na almuru ta yi wadda wannan rana ita ce rana ashirin da tara sai almuru ta sai muka duba wata sai muka gani sai mu ce to yanzu daren ramadan ya shiga kenan ɗaya ga wata a daidai wannan lokaci a amerika da ingila suna nan da rana pau bata faɗi ba to da yaya za ka iya wajabta wa mutanen amerika da ingila da holland da makamantansu waɗanda ke yammacin duniya azumi da watan da ya riga ya faɗi kafin ranar su ta faɗi abu ne mai sauki ne in rana ta faɗi a garinsu in sun gan shi su ma shi kenan Si, idan ba su gani ba fa wajibi ne su dawo su amfani da naku ganin wannan ita ce hakikar da mai wannan littafi ya tabbatar mai suna taujihul anzar li tauhidil alamil islami fi saumi wal iftar jawo hankalin musulmi game da haɗuwar kan duniyar musulunci wajen ɗauka azumi da kuma wajen shan ruwa wannan littafi ya kamata al'umma su same shi musamman malamai su karanta mutumin da ya shi bayan kasantuwar shi malamin hadisi mutumin maghribul arabi ne mutumin ƙasar ainihin yammacin duniyar mu ne nan wato irin ƙasashen tunisia maghrib da sauransu ya rubuta wannan littafi ya kawo hadisai ayoyi fatoyin malamai sannan ya tabbatar da wannan fatawa ita ce daidai babu shakka wannan fatawa ita ce daidai kuma babu ainihin tantama akan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu amma in ya kasance labari bai zo muku garinku ba game da ganin watan mutanen wasu gari har kuka yi hukunci da abin da yake daidai gare ku ba ku yi laifi ba a nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan lokacin azumi din shine daga fitowa alfijir zuwa ainihin faduwar rana ita faduwar rana ana gane ta ne da gwargwadon mutanen da ke nahiyar da suke ganin sararin yamma suka ga rana ta faɗi amma mutanen da ke ƙasa waɗanda tuddai sun mamaye su da mutanen da ke ƙasa waɗanda gidajen sama sun shallake su ba za su yi amfani da cewa da sun ga rana ta ɓata ba domin ɓacewar rana a nan tana iya faruwa ƙarfe uku na rana gare su daga ƙarfe uku na rana ya zama sun daina ganin rana saboda me saboda duk gidajen sama ne a yammacin garin saboda tuddai ne a yammacin garin don haka mutanen da ke da sarari yamma da su waɗanda za su ga rana su ga ɗan ƙwayar rana guda hakikatan gata sannan sai su ga ta ɓace wannan da shi ake hukunci haske da tartsatsin rana da ke kewaye da sasannin yamma baya ainihin hana a sha ruwa allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to idan lokacin shan ruwa ya yi abin da yake ainihin aka fi so shine mutum ya sha ruwa da dabino idan bai samu dabino ba sai ya ainihin samu ruwa ko kuma wani ɗanyen abu sai ya sha ruwa da shi sannan sai sahur lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin yabi sahur da cewa sahur abinci ne mai albarka wani na cewa in ya ci sahur cikin shi na kumbura likitoci sun tabbatar da sirrin kumburar ciki ga wanda yake cin sahur shine kwanciya da mutum ke yi da zaran ya ci sahur din shine da zarar ka ci sahur sai ka koma ka kwanta lallai cikin ka zai kumbura amma ka ci sahur ka dan kai ka komo sannan ka kwanta insha Allah ta'ala cikin ka ba zai kumbura ba kaddara zai kumbura din malamai suka ce samu wani abu ko da ruwa ne ko da dabino ne wanda ana da yakinin shi ba da ba ne da zai kumbura ainihin ciki din daga cikin abubuwan da suka halatta mai azumi akwai aswaki aswakin nan ko da ice ne ɗanye kuma mai ɗaci ko bauri kuma ko da ɗacin shi ko baurin shi zai tafi zuwa ga makaki a wuya bai karya azumi ba ya halatta a yi amfani da shi a ƙarƙashin wannan ya halatta a yi amfani da brush da maclean ko da broshin nan yana kai ga fitar da jini ga ainihin dasashinka azumi bai karye ba ko da ɗanɗanon makilin ɗin nan yana bayyana a makoshi babu komai sannan ya halatta mai ainihin wato azumi ya yi alwala a wurin alwala kuma ya kurkura baki ya shaƙi ruwa wannan babu komai kaɗai ba a so ya kai matuƙa wajen shaƙar ruwa ɗin ya halatta mai azumi ya rungumi matar shi ya kuma sumbance ta sai dai malamai sun ce wanda yake dattijo to ana so ya yi taka tsantsan dangane da ainihin wannan irin magana matashi matashi ana son ya taka tsantsan dangane da rungumar matar shi ko kuma ainihin sumbantarta saboda akwai hadisi wanda ainihin wato ya zo yake ishara dangane da wannan magana din sannan sai allura ya halatta a yi wa mutum allura kowace iri ce na in muka ce kowace iri ce magana tana da faɗi akwai allura mai ɗaci wadda za a yi maka allura a duwawu ko a hannu amma sai ka ji ɗacin maganin allura ko makakin shi a wuya malamai suka ce ya halatta za a iya mutum idda suka yi saɓani allurar da za ta zama ta tsaya a matsayin abinci ga mara lafiya na'am idan mara lafiya ne da ke kwance ya galabaita ai dama ba a magana azumi gare shi amma akwai nau'in rashin lafiyar da za a ce za a yi maka allura sai dai ita wannan allura za ta tsaya matsayin abinci gare ka wasu malamai sun dubi cewa za ta tsaya matsayin abinci sai suka ce don haka ba ta halatta ba amma da yawa malamai sun dubi ai abincin da ke karya azumi shine wanda ya shiga ta baka ko ta makamantan wurare irin waɗannan don haka wannan irin allura da ainihin wato ake yin ta don ta zama ta baiwa mutum karfi kamar ya ci abinci kawai nazarin da malamai suka shi ne idan har mai azumi lafiya shi kalau zai je a yi mishi wannan allura don ya ji karfi irin karfin abinci a cikin shi to wannan ba ta halatta ba amma bai da lafiya ne amma rashin lafiyar ba ta kai ga hana shi azumi ba to wannan gaskiya ya ainihin halatta a yi mishi wannan allura kuma ba ta karya mishi azumi ba sai kaho kaho ma baya karya ainihin azumi wannan ita ce ingantacciyar magana sannan sai ɗanɗana abinci ko ɗanɗana wani abu ko sanya tozali ko kuma ɗiga maganin ciwon kunne a kunne da ɗiga maganin ciwon ido a ido wanda ɗacin galibi yakan bayyana a makoshi su ma malamai dun sun tabbatar da cewa ba sa ainihin karya azumi don za ka sanya tozali sai ka zo kana jin ɗacin shi a cikin wuyanka a cikin makoshinka ko ka ɗiga maganin kunne sai ka rinka jin ɗacin shi a wuya ko ka ɗiga maganin ciwon ido duk waɗannan ga ingantacciyar magana ba sa karya ainihin azumi ko kaɗan sai kuma wata matsala ita ce ta matafiyi matafiyi yana da 'yancin da zai yi azumi amma kuma idan har ya ga azumin zai wahalar da shi babu laifi sai ainihin ci abinci amma bayan sallah ya rama ba dan komi ba saboda cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa laysa min albirri as-siyamu fi safar yin azumi a halin tafiya ba biyayyar Allah bane wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi kuma yana tabbatar da cewa yin azumi a halin tafiya ba shi daga cikin biyayyar Allah sababin hadisin sai ya bayyana mana ba kai tsaye hadisin yake magana ba yana magana ga matafiyin da zai ɗauki azumi azumi ya galabaita shi to yin azumi gare shi ba ainihin biyayya Allah bane saboda sahabin da ya ruwaito wannan hadisin ya bayyana cewa kuma sun yi tafiya tare da annabi da sahabbai annabi da kanshi ya ɗauki azumi a halin tafiya sai dai da aka ba shi labarin wasu sun galabaita sai ya karya na ɗaya na biyu wannan sahabin da ya anas ya sake ba da labari cewa suna tafiya tare da annabi da sahabbai wasu na azumi wasu ba sa yin azumi masu azumi ba sa aibanta marasa yin azumi da cewa kuma lalata ne marasa yin azumi ba sa aibanta waɗancan da cewa kun fai zafin addini ashe kenan al'amarin yana komawa zuwa ga ikon yi ne za ka iya yin azumi a halin tafiya sai ka ɗauka ba za ka iya ba sai ka sauke a'a ka ji za ka iya ka ɗauka ka tafi sai ka ji ka galabaita sai ka karya duk wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam haka mara lafiya mara lafiya idan rashin lafiya ta kai ba zai iya yin azumi ba an ɗauke mishi bayan sallah sai rama idan ko zai iya ga rashin lafiya ga azumi to wannan kuma babu laifi in yayi haka sannan sai mace mai haila da matar da ta haihu jinin haihuwa yake zuba daga farjinta su waɗannan an haramta musu yin azumi wajibi ne su rama yin azumin bayan sallah sai tsoho da tsohuwa waɗanda su kuma ba za su iya azumi ba saboda tsufa to haka ce musu su yi azumin ba za su iya a yanzu ba to balle a ce bayan sallah su rama ai sun ƙara tsufa bayan sallah in haka ce to zuwa baɗi su rama sun ƙara tsufa malamai suka tabbatar da cewa an yafe musu azumin sai dai su rinka ciyar da abinci na mutum guda a madadin kowane azumi suna da hanya biyu ko su tara abincin bayan sallah su bayar gaba ɗaya ko kuma kowane yini su bayar da abincin mutum guda sai matar da take mai ciki ce nauyin ciki ya sa ba za ta iya azumi ba sai matar da take shayar da ɗa wanda tsotsanta da ɗa ike ya sa ba za ta iya haɗa ga azumi ga tsotsanta ane ba ko kuma ita za ta iya yin azumin amma fanda ta fara azumin nono zai ɗauke ɗan zai galabaita to an ɗauke mata azumi gaba ɗaya ita sai dai ta ciyar da ainihin abinci kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na daga cikin abubuwan da aka so mai azumi ya kula da su su ne gaggauta buɗa baki da kuma jinkirta ainihin yin sahur sannan da shan ruwa kafin yin sallah ta magariba ba ce daga cikin gwaninta ko kaɗan mutum ya ainihin wato ce ba zai sha ruwa ba gaba ɗaya sai bayan ya yi sallah allah kiyaye abubuwan da ke ɓata azumi su kuma sun kasu kashe uku akwai abin da ke ɓata azumi ya wajabta rama wannan ranar akwai abin da ke ɓata azumi ya wajabta rama wannan ranar da kafara akwai abin da ke ɓata azumi shi kuma ba zai wajabta ramuwa ba ba zai wajabta kafara ba sai dai zai wajabta zama a gidan wuta ga wanda bai tuba ba ko Allah bai gafarta mishi ba abu na farko shine abin da ke karya azumi kuma ya wajabta a rama wannan rana guda ɗaya shine amai idan mutum amai ya zo mishi ba tare da ya kakaro shi ba babu komai amma mutum yana azumi ya kakaro amai kuma ya yi aman to azumin ya karye zai rama wannan azumi guda ɗaya sannan zai gifari ga Allah game da wannan ganganci da yi kuma ba shi da damar ya ce tun da azumin ya karye bari ya ci gaba da cin abinci a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi wanda amai ya rinjaye shi ba komai akan shi wanda ya kakaro amai lallai ne ya ainihin rama wannan rana wannan hadisi al'imamu abu dauda da Turmizi da ibn maja da imamu ahmad su ne suka rawaito wannan hadisi sahihi ne matsala ta farko kenan matsala ta biyu azumi ya karye ya wajabta ramuwa da kafara shine mutumin da yana azumi sai ya sadu da matar shi na'am ya sadu da ita kun ga da shi da ita suka yi jima'in amma shari'ar musulunci shi ta wajabta wa rama wannan ranar da kuma yin kafara ta azumin wata biyu ko ciyar da miskinai sittin ko kuma 'yantar da bawa matar fa babu komai a kanta wannan ita ce ingantacciyar magana ramuwa da kafara al'imamu a bukhari da muslim da al'imamu al-bai haƙi a eh, addara kutuni su suka ruwaito wannan hadisin ramuwa da kafara sai azumin da zai lalace amma babu ramuwa babu kafara sai dai azaba wuta shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha wani abu duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangan azumin ya karye babu shakka akan azumin ya karye sai dai a cikin shari'ar musulunci babu wani nassi dalili na ƙur'ani ko hadisi ko haduwar malamai wanda ya wajabta mishi ramuwa balle ka fara. duk maganganun da malamai suka yi kiyasa kiyasa ne akan wasu kullallun nasoshi waɗanda suna koma zuwa ga waɗancan nassoshi ne na jima'i a ƙarƙashin haka abinda hadisi ya tabbatar shine azaba ta gidan wuta ga mutumin da ya ci ko ya sha da rana tsaka azabar ta hanyar ɗaukar mai wannan karya azumi a juya kan shi ƙasa ƙafafuwan a rataye su a cikin wutar jahannama a nemi shi azaba jini na zuba daga jikin shi ta kowace kafa daga cikin kafafen idanuwan shi da hancin shi da bakin shi wannan ita ce azabar masu cin abinci ko shan abin sha da rana amma babu ramuwa babu ramuwa kuma babu ainihin kafara a kansu sai dai su tuba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan jama'ar musulmi sun fahimci waɗannan abubuwa mun tattauna matsaloli da yawa a gurguje yanzu ya rage fidiya ina so mana bayani dangane da fidiya da aka ce tsoho ya ciyar aka ce tsohuwa ta ciyar mai shayarwa ya ciyar ko makamantan haka shin me zai ciyar mai sauƙi ne abincin da yake ci kawai shi zai ciyar tuwo da miya ne zai iya ciyar da shi dabino ne zai ɗiba ya bayar zai iya ɗiba a'a alkama ce zai ɗiba ya bayar zai iya bayarwa a'a ya kasance gurasa da miya ce ko ko wani abinci ne wanda ya shahara a wurinsu duk zai ainihin iya ɗiban waɗannan ya bayar mara lafiya da yake sa rai ya warke har ya zo ya yi ramuwar azumi babu cewa a kan shi sai bari kawai bayan sallah sai ya ainihin rama wannan azumi waɗannan su ne matsalolin da na so in tattauna mana su a gurguje kamar yadda na ce wannan a yi haƙuri a karɓa da haƙuri ba lacca ce mai zaman kanta ba na so ne ɗan tunasashe mu sai wasu abubuwa waɗanda ya kamata in ƙara faɗakarwa kamar guda hudu zuwa guda biyar matsalar farko ita ce azumin nafila sunna ta soka da yin azumi so uku a wata ka samu ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga kowane wata na kirgen musulunci in ba haka ba ka rinka yin azumin din ranar litinin da ranar alhamis in ba haka ba ana son ka yau kai azumi gobe ka ainihin ci to wannan yana daga cikin abubuwa ko kuma azumomi waɗanda shari'a ta so sannan shari'a ta kwaɗaitar kwarai da gaske game da yin azumin sha'aban wato shine wannan wata na sha'aban sai dai za ka iya azumtar watan gaba shi za ka iya azumtar mafi yawancin shi abin da aka kyamata ne, ka ƙi fara azumin tun a sha biyar ɗin farko sai a sha biyar ɗin ƙarshe to an kyamaci wannan saboda wasu hadisai waɗanda suka ishara akan haka sai azumin rana arafa in aka ce yau musulmi na can suna hawa arafa a hajji to ana so lallai ka samu ka yi wannan azumi in kana da iko mustahabbi ne sai dai dukkan waɗannan azumummuka idan sun yi karo da ranar asabar to shari'ar musulunci ta hana ba a yin azumin nafila a ranar asabar wannan hadisi ya hana don haka da a ce za a zama yau tara ga wata na zulhijja wato arafa kenan kuma ta zama asabar ce a wannan shekarar ba za a yi azumin arafa ba kenan idan da za a ce kana yin azumi yau gobe ka sha sai kai azumi yau gobe ka sha goben nan da ka sha ita ce juma'a ran da za ka tashi da azumi sai ta zama ita ce asabar bai halatta ba ba za a yi ba wannan hadisi ya tabbata akan haka ba tare da ainihin tsawaita magana ba sai a kiyaye sannan sai abin da ya shafi azumi na kwanaki shida na shawwal wannan azumi sunna ce hadithi ya zo cikin sahihu muslim za ka iya yi bayan kaya azumin ramadan kuma ko da ana bin ka bashi ko ana bin ki bashi ma'ana kin yi haila kin yi al'ada cikin watan ramadan ana bin ki kwana uku wannan kwana ukun kina iya jinkirta ta amma wannan na kwanaki shida za ki iya yi tare da cewa ga wannan bashi da ake binki hikimar haka ita ce wancan bashi akwai dama a jinkirta shi a shar'ance shi ko wannan azumi na shawwal babu dama a jinkirta shi har wannan wata ya fita don haka sai al'umma sai su kiyaye to sai wata mas'ala wannan mas'ala a hakikanin al'amari a yawancin jama'a sun san matsayina a kanta ita ce mas'ala haduwar arafa da ainihin sallah babu shakka arafa tana haduwa a ƙasanmu da sallah tun yau wajen shekaru goma sha biyar ko fiye da haka da suka wuce amma in ka so za ka iya cewa tun da aka fara musulunci haka na haɗuwa a duniya inna ma ba a sani ba ne a wancan lokacin ƙasa ka za a lissafin su yau laraba ce arafa don haka sai su azumin arafa gobe alhamis sai su fita sai su sallar idi a can makka kuma sai zama a daidai wannan ranar da suka ɗauka cewa ita ce arafa ashe jajibarin arafa ce a ranar da suka ɗauka ita ce ranar sallah a nan ƙasarsu sai ta zama a wannan rana ake hawa arafa to a nan babu komai a kansu tun da ba su sani ba babu kafofin yada labarai amma yanzu da ya zama kafofin yada labarai sun tabbata babu wani usiri babu wani dalili da zai sa mun san cewa yau ake hawa arafa kuma mu yi ƙarfin hali wajen yin sallar idi a yau wannan ya saba masunna sunna hakika na al'amari na daɗe na faɗin wannan magana domin in ƙara samun yaƙinin wannan maganar shine kuka ga sadda na shigo nan ina yin waya wato na buga wa wani malami ne daga cikin malamanmu da ke saudi arabia waya shine samir ibn amin az-zuhairi wanda ya ta hakikin littafin bulogul maram sai na bujuro mishi da matsala wadda mun taɓa tattaunawa amma dan in ƙara tabbatar da abinda na sani ɗin da kuma abinda na ji daga gare shi shine na ƙara mishi tambayar nafsu shai a yanzu ma abin da ya tabbatar min kenan cewa in dai ya tabbata yau ne arafa ake hawan arafa mu musulmin najeriya mun sani to bai halatta mu yi sallah ba kuma bai halatta mu yi yanka ba kuma in har aka yi sallah ko aka yi yanka ba ta yi ba kai tsaye kalmar da ya faɗi kenan sai ya ce abin tambaya shi ne shi sarkin musulmi da yake ba da wannan sanarwa yana sane da cewa yau ake hawan arafa na ce kwarai da gaske sai na tuna wa shi samir wani episode ma da ya faru akwai shekarar da haka ta faru shi sarkin musulmin muna can tare da shi sai samir ya ce kai fiyaya na ce eh, a lokacin shi sarkin musulmin ma yana makka amma kuma ya ba da fatawar a nan a hau idi a ranar arafa ma'ana ranar da shi kanshi yake hawa arafa a can a ran nan kuma ya sa musulmi su fito su hau idi anan to gaskiya saboda Allah wannan ko a wuraren tarurruka an je na kan bayyana wannan shine matsayina kuma shine abin da na gamsu da shi amma inda ba a da masaniyar yau arafa ko rana kaza ce arafa da in haka ta faru babu komai don haka bara muna tare a ranar sallah a makka wato bayan sallan najeriya da kwana ɗaya muna makka a nan darar tauhid muna taro da su ali hassan da su ainihin mashhur sai na bujiro da wannan matsala sai ce wani ma yanzu ya bugo mishi waya ya ce daga wani gari lagos a najeriya sai na ce ina jin wani abdurra'uf sai ya ce shi ya ce yanzu ya bugo mishi amma ya ji tsoron ma ya shi ansa saboda yana tunanin yaya haka za ta yi ba a da labarin an hau arafa ne na ce akwai labarin ya ce to yaya haka za ta yi to anan dai hakikanin al'amari dukkan maganganun da suka karkata a kansu shine bai halatta musulmi yana sane da cewa yau arafa kuma ya hau idi ba domin wani abin sha'awa shine yau arafa ce a can ni in na san haka zan iya jinkirta idi na ko da a lissafi na ina ganin haka ne daidai zan iya jinkirta idin kuma in na jinkirta idin idin ya yi. inna ma mai samir ya ce mini ko a yanzu ya faɗan wata kalma wadda ya faɗan a wancan zaman da muka yi da shi cewa sai dai wannan matsala ce da bai kamata a ɗauki zafi har ta kai ta haifar da fitina kamar yadda nake fahimtar wasu mu suke neman su mai da ita ba don ko ga duk shekara in ta zo ko da ba na kasar ba na yin wata magana in kuma ina kasar fa shine sai na ba samir labari cewa to ya kuke sai na ce akwai wasu daga cikin jama'a ta ahalin sunna sukan ware su yin sallah a wannan rana arafa sai ce sai ku je ku yi sallah tare da su wannan shine abin da na gamsu da shi wallahu alam yan uwanmu mutanen ƙungiyar izala ɓangaren jos su kan sun riga sun tabbatar wa da kansu wannan karar ɗin. matukar arafa to ba za su hau idi a wannan ranar ba don haka za ku ga ko a nan zariya sai in ɗauki na in tafi mai sallar idi a wannan rana wadda ita ce suka aje za su hau sallar idi ba don komi ba saboda an shallake an wuce rana arafa ko da kuwa rasmiyan a hukumance ga abin da hukuma ainihin ta sanar na biyu ina ba da shawara a kan cewar mataki da hukuma za ta ce za ta ɗauka na ƙarfi akan hana wannan babu shakka har wasu jami'an tsaro ba na neme su muka yi taro da wasu lauyoyi shin a dokar najeriya a ina ne doka a rubuce ta tabbatar da cewa mutumin da ya saba daga ranar da sarkin musulmi ya sanar a kama shi a ɗaure shi babu amma bara an je an kamo mutane daga nan wajen ainihin ba da wasu ƙauyuka da wasu limamai an je an kai su har cid office da haka shi kanshi shugaban cid da yake cewa babu fa wata doka da ta tabbatar da haka kadai abin da ya kamata shi yake cewa abin da ya kamata mutanen nan a zaunar da su a ji hujjojinsu in hujjojinsu ba hujjoji ba ne to a nan ne za a iya zama an kure su a ilmance sai ta nuna a mutane ba su da wata gaskiya shi kenan sai mutane su watse musu amma an ka kama mutum ka ɗaure shi baka nemi dalilan shi ba gobe ya zama gwarzo a wurin mutane musamman yadda mutane ke son su ji yanzu wane ne zai fito ya ce baya yi da hukuma sai a ce to wannan shi ne shahidin zamani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to jama'a kun ji wannan sai wasu tambayoyi waɗanda daga cikinsu shine fitar da mani ko mazi a halin mutum yana azumi gaskiya bai halatta ba kana azumi ka shafa azzakarinka ko ki goga farjinki har mani ya fito don ki ji daɗi ko sauƙin al'amari wannan bai halatta ba sai dai kuma in an yi haka baya karya azumi balle ya ainihin sanya wa azumi ramuwa ko kafara ina fata an gani wancan yake magana kamar an dai na fahimci abin nan wannan na'urar da muka ce ana haɗawa shi ana haɗa ta da kwamfuta ne ko kuwa sai da intanet ba ruwanka da intanet ai abin bai da alaka da intanet ba da intanet ba ne kwamfuta ce da na'urar kawai allah ya taimake mu ba zan so wannan kasa da ƙare ba sai na yi ishara zuwa ga mafi yawancin littafan da na dogara da su a wannan lacca musamman na faɗi wasu maganganu da dama waɗanda mai yiwa ba a saba jinsu ba daga cikin littattafan ga wasu a gabana akwai sifati saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan wanda salim ibn eid al-hilali da ali hassan suka zauna suka yi sannan sai littafin malam mahmud mahdi istanbuli saumu ramadan ahkamuhu al-fiqhiyya wa tibbiyya ahdafuhu gashi nafakhatuhu wa bayanu ma allaka bihi min awhamin wannan littafin ma yana daya daga cikin littafan da na har hada wajen fitar da waɗancan jawabai da na yi sannan sai littafin al-ilmam bi ahkam wa siyam na shi malam samir ibnu amin az-zuhairi sannan sai kuma ainihin littafin ahkamu al-ikhtilaf fi ru'yati hilal bin hijja na alhafiz abdurrahman ibnu ah, rajab Alhambali. Allah ya gafarta mai sannan sai zaharur Ra'ub fi hukumi siyami ah, yawmi sabti fi ghairi al-fard wanda malam ali hassan yayi shi sannan sai littafin tariqu thubutul ahilla inda ahlul huda wal jama'a wa ahlul hawa wal na ainihin a ibrahim jalo babban malami a garin ainihin jalingo sannan sai littafin hakikatu siyam ta shekul islam ibn taimiyya allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi na'am waɗannan su ne takaitattun abubuwan da zan iya ainihin tunawa daga cikin littattafan da na duba insha allah alaikum salam wa na'am na eh a hata wannan littafin ma haka ya tabbatar ai na bi hanya ne ta ilimi shine na ce littattafan da na duba gashi na a gaba na, littattafan da na duba shi malam jalo yana daga cikin malaman da sun goyi bayan a sallar idi a ranar arafa kuma da raddi akan 'yan kungiyar izala ɓangaren jos shine ko a wannan ɗin ma haka ne sai dai ban wafaka da shi akan wannan matsalar ba sai dai na ba shi uzuri tun da malami ne akan babban abin da ya dogara da shi abubuwa ne banda na so shi tukuna ya dubi na farko haɗuwar kanmu a nan ƙasar wajen ibada na biyu ya dubi waɗancan da ke saɓawa 'yan son zuciya ne da neman su yi suna kawai wallahu alamu ba ne wa mutanen izalan jos wannan zargin akan wannan matsalar ni ina fahimtar wani abu ne da suka ga a fahimtar su abin da ya dace kenan ni ma kuma sai wannan ya daidai da fahimtata. sai dai kuma abin da zan ba da ansa game da matsalar farko ita ce mai ƙoƙarin kanmu ya haɗu a nan ƙasar wajen ibada kaddara kanmu ya haɗu a nan ƙasar wajen ibada amma kuma ya bayyana duk duniya mun saba wa sauran 'yan uwanmu na duniya abin da yake wajibi shine mu mu yi ƙoƙarin mu bi mu'azzamin nas mafi yawancin mutanen duniya yaushe ne suke sallah wato matsalar ita ce duk nasoshin da za a amfani da su za a amfani da nassoshi ne dunkulannin nassoshi amma ya kamata a gane muna da masaniyar kasar saudi arabia alhazai har da 'yan najeriya za su hau arafa laraba eh muna da wannan masaniyar eh to bai halatta ba domin kamar yadda na ce abin da ke bani mamaki wani lokacin shugabannin namu da za a ce sun ce za a yi sallar rana kaza su fa suna can da su za a hau arafa a can amma kuma sai su bugo waya cewa a nan mu mai idi to gaskiya a nan ne nake ganin akwai wujiha ta nazar dangane da wannan allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tambayoyin ne wasu eh, gaskiya saboda allah wasu tambayoyin suna abin nan wannan yana tambayar sunan na'ura wala ne ma na manta sunan na'urar jama'a bara kuma kamar zan siya fa na shiga jidda kamar zan siya kawai ban ma san me ya dauke ne yan eh, dan device ne za ga kamar kamar yan kwallon yan kyamara nan da suke sawa ta ta internet webcam in Allah ya so nan da kwanaki 20 zan tafi Saudi Arabia ko 25 in Allah ya so ina fatan zan siyo ta Allah ya so wannan na cewa to idan matar ce ta jawo jima'i batun da an ce ita ba za ta yi kafara ba <laughs> imamu shafi'i shi ya zama lauyanta akan haka imamu shafi'i shi ya tsaya wurjanjan akan cewa tun da nassi bai ce ta ba ai annabi ya san namiji baya jima'i shi kadai amma duk da haka shi ya cewa shikenan wallahu alam sai sallar tarawih ban yi magana dangane da sallar tarawih ba sallar tarawih kam sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba bid'a ba ce a yi ta a masallaci bayan an idar da sallar isha ko a dan jinkirta kaɗan ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare sunna ce daga annabi ta tabbata cikin hadisan bukhari da muslim babu shakka dangane da sallar tarawih ma ya kamata mutane su gane sallar tarawih a bace wadda take sallar nafila ce idan ka zo masallaci ka yi ta daidai ne in kuma ka tsaya a gida ka yi daidai ne in ka zo da iyalanka daidai ne amma dai abin da ake so limamai su tsaya su nazari shine dangane da sallar tarawiyya ana duba yarjejeniya ko kuma dacewa da mutane ne raka'a nawa ce zamu ba za mu takura mutane ba adadin kira'a nawa ne zamu ba za mu takura mutane ba yadda za a yi a cikin nishadi sahabbai sukan yi raka'a goma sha ɗaya kuma ayoyi ɗari biyu a cikin nashadi haka imam malik ya ruwaito da a cikin littafin shi almuwatta da isnadi sahihi za a iya ragewa daga adadin waɗannan ayoyin za a iya rage adadin raka'o'in za a iya yin raka ɗaya ma liman ya zo ya karanta qul lahu ahad ya yi ruku'u in sallama raka a ɗaya Jan kuma qul lahu, a tashi a tafi ba wanda zai muƙabalance shi Allahumma sai in ya mai da abin irin sallah ce ta wasa kamar yadda wasu ke cewa ai barin je wurin limami ta za shi pijo ne ya fi gudu wannan kuma shine abin da ba daidai ba amma lallai sallar tarawih za a iya raka a sha ɗaya za a iya yin raka a eh, goma eh, tara za a iya yin raka a eh, bakwai za a iya yin biyar za a iya yin uku za a iya yin ɗaya mafi ƙarancinta ɗaya mafi yawancinta sha ɗaya in an yi haka daidai ne babu laifi insha Allah ta'ala. Salaikun salamu. na to ku dan bari mu karasa waɗannan ɗin ina jin masu ciwon asma da olsa da waɗanda ba za su iya yin azumi ba saboda cutar yunwa gyamban ciki eh, waɗannan suna daga cikin cututtukan da malamai suka kira su cututtuka muzminai wato cuta wadda take ɗaukar lokaci kafin ta warke a ƙarƙashinta sai malamai suka ce azumi ya sauka a kan mai irin wannan cuta sai dai ciyarwa babu laifi sai ya ciyar insha Allah yarinyar da bata fara al'ada ba wato jinin haila bai fara zuba ba sai dai gashi ta girma mai hukuncin wajibcin azumi a kanta a ai dama alamomin balaga suna da yawa daga cikin alamar balaga akwai jinin haila akwai fitowar nono akwai fashewar murya alamomin balaga sukan bayyana ta hanyoyi da yawa dukkan ɗaya cikin alama in aka same ta ko sauran ba su bayyana ba ya tabbata ya balaga yaro ne karami sai ku ji muryar shi ta fashe ta zama irin ta manya nono ne ya tsiro mata jini ne ya zo mata duk irin waɗannan alamomi ne da ke nuna ainihin wato azumi ya wajaba a kanta ko a kan shi ko makamantan haka wai fidiyar da tsoho zai bayar wajibi ne ko musahabi wajibi ne ai madadin azumin take sannan in kana da hali ya halatta ka taimaka wa tsoho za ka iya taimaka mishi ko babanka ne ko ɗan'uwanka, ko makaucinka ko haka sidda a rinka bashi yana ciyarwa ɗin babu laifi insha Allah wasu tambayoyin sun yi ƙanana kwarai da gaske yadda Allah ya taimaka sai takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi layya jama'a layya ana yi ne da dabba mafi zaki wannan shine abin da malamai suka bayyana an fi fifitawa don haka aka fi fifita rago fiye da hadaya hadaya ita kuma ita ce a wurin aikin hajji ita kuma malamai suka ce an fi so a yi da nama mai yawa shine mai ne raƙumi ko saniya to ragon nan ba lallai ka yanka ɗaya ba za ka iya yanka ɗaya za ka iya yanka biyar za ka iya yanka ko guda nawa ne amma kada almubazaranci da kuma wato neman suna ya bayyana a ciki dabba ɗaya ta ishi mutanen gida idan mutanen gidan ka tashi yanka layya sai ka yanka da nufin layya gidan nan ce aka ce kowane ɗayansu zai samu lada da gwargwadon kamar shi ya layya guda amma idan haɗa kuɗi ne za a yi to sai dai a haɗa kuɗi mutum bakwai ko ƙasa da bakwai su sai saniya ko kuma su sai ainihin raƙumi amma wannan kakkawa da mutane suke yi wato irin wannan haɗawa da ake yi wannan naman sallah ne amma in illai ya ce za a haɗa to saniya ka a wuce mutum bakwai amma za a iya mutum shida mutum biyar mutum hudu mutum uku mutum biyu amma ka a wuce mutum bakwai haka in raƙumi ne amma rago ko tinkiya ko akuya ba za a haɗa mutum biyu ko mutum uku ba a halinsa ainihin haɗa kuɗi idan aka yi wannan kar ta zama tana da karyayyen ƙaho ka kuma ta zama tana da mataccen ƙaho wanda yake duk mai mata saboda ta samu matsala tana ƙarama ko makamantan haka sannan ana so ta zama mai lafiya wato wajibi ne ta zama mai lafiyayyen gaɓoɓi dukkan gaɓoɓinta sun fita zara-zara kai ya zama akwai wata naƙasasshiyar gaɓa, kai zan akwai karaya a jikinta ko wata naƙasa ta rashin ido ɗaya ko naƙasa ta kasancewar ba ta gani gaba ɗaya ko makamantan haka sannan ta zama tana da alamomi na lafiya a jika wato ka a ganta da alama ta tsumburewa ko alamar rashin lafiya ko rashin maiko ko ramewa ko makamantan haka to waɗannan in suka samu dangane da ainihin layya shi kenan ana yanka layya ne bayan liman ya yanka tashi daga nan har zuwa bayan sallah da kwana uku in ka samu hali za ka yanka ku kiyaye za ka iya yanka da daddare don mutane suna ganin wai ba a yanka da daddare a ƙasar hausa ba a ɗaurin aure da daddare babu wani dalili za ku iya tashi sallar isha ku daura wa yarinya aure ko a zo a yi karatun sahihul bukhari ko muslim da daddare karfe goma a ce jama'a ku tsaya daura aure ya halatta da haka za a iya yin yanka ma da daddare ina fata an gane matukar baka samu halin yi daga lokacin ba duk sanda aka samu sai a je ainihin sai a yanka sannan ba a ɗiban nama a ba mahauci da nufin an biya shi kuɗin fiɗa ko makamantan haka sai dai a ba shi kuɗin fiɗa daban sannan kuma sai a ɗibi abin da za a bashi sadaka ko kyauta a mutum yana iya ainihin cin layyar shi ya ba da sadaka wata kuma ya bayar da ainihin kyauta a ita idan mutum ya zo yanka zai iya share kanta iyalin shi ma'ana bismillahi wallahu akbar allahumma haza anni wa an ahli baiti ya allah wannan a madadina da mutan gidana iya abin da za a faɗin kenan ya isa babu alaƙa akan sai mai gidan ya zo ya dafa limamin da zai yanka uwar gida ta dafa mai gida babban ɗaya ya dafa uwar gida ga mutane sun jeru haka an rirrike juna an dafa juna kamar tarago na jirgin ƙasa sannan liman ya yanka babu alaƙa akan haka Allah maraukakin sarki ya taimake mu lokaci ya taho za mu dan amshi tambaya ɗaya biyu wadda za su ainihin ƙarasa mana lokacin insha Allah ta'ala na'am wa alaikum salam na'am eh haka hakika suna an siyo ragon sai zama an iso da daddare sai a yanka shi tunda har lokacin ya riga yayi ba iya yankawa na'am wa alaikum salam na'am na'am na mutum ne iyaye ko yan uwa suna azumi za a iya rama musu bayan sun rasu a cikin watan azumi ba su samu damar yin wasu kwanaki ba a'a ai shi sharaɗin wannan ramuwar ga wanda ya mutu shine ya warke ya rama don haka daga ran da ya warke to lokacin ne abin ya zama wajibi a kan shi to sai bai warke ba kaga bai kai lokacin wajabci ba kamar mai bacci ne yana bacci har karfe biyar na yamma ta bai yi sallah a zahar da la'asar ba har yanzu sallah a zahar da la'asar ba su waje ba a kan shi ba sai ya farka ko sai kuma ya mutu daga baccin ba ba a ce ana bin shi sallah ba saboda haka uwa ko uba sun fara azumi sai suka kwanta rashin lafiya cikin ramadan ba su samu damar yin azumi biyar ko goma ba misali sai suka rasu ko za a rama musu a'a azumin da ake ramawa mutum shine azumin bakance shi ma ramuwar ba dole ba ce shine ya ce zai yi azumi in bukata kaza ta biya kuma bukatar ta biya sai ya mutu bai samu damar yin ainihin azumin ba da bai samu damar yin azumin ba abin yake wajibi a kan shi abin da yake afwan mustahabbi akan magadan shi shine su rama mashi azumin mustahabbi ba dole ba wa alaikun salam wa rahmatullah na'am na'am ga aho ciyarwa zai iya ciyarwa almajirai kun gane almajirai masu ko dan kanzo ko dan dago dago za ka iya ciyar da su don dama ciyar da miskini guda aka sa na'am na'am itikafi ba mi magana a kai ba itikafi ibada ce wadda an samo ta daga annabawa da salihai tun na dacin kuma zama ne a masallaci mafi karancin shi ya zama wuni guda shine daga sallar asuba zuwa sallar magariba ko daga sallar magariba zuwa ainihin wato sallar asuba mafi karancin itikafi kenan mafi yawancin itikafi kuma ba shi da iyaka itikafin nan ibada ce wadda ba a yin ta sai a masallaci sai dai hadisi ya fassare masallaci da ya ce masallacin annabi da ka'aba da kuma masallacin birnin kudus mutane suna cewa to yanzu mutumin da ya so ya itikafi a masallacin sultan bello ko a masallaci kaza da ke gari kaza yanzu ba zai ba kenan eh ba zai ba tun da hadisi ya ce ga inda ake yi to yanzu an hana itikafi kenan ba a hana ba an faɗi mahallin shi ne wanda ya zo a nassi da babu wannan nassi to za a iya yin itikafi a dukkan masallatai kamar yadda bukhari ya faɗi amma nassi ya zo to akal hankali da fatawa dole su haƙura wannan shi ne ainihin abin da ya tabbata insha Allah wa salamun assalam wace na? eh wajen yin layan baka iya da larabci ba sai ke da hausa kwarai da gaske wa salamun salamu na a in yan kala gato ne kam don me za ka ciyar da shi ba annabi ya ce kada wanda ya ci abincinka sai mai tsoron Allah ai kaga anan ba za ka ciyar da su ba na'am wa alaikum na'am kawai dai abinda na sani shine umumin cewa sallar nafila ana iya yin ta a zaune in an yi ta a zaune shikenan an samu rabin lada inna ma an samu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunanta zama a ƙarshenta amma cewar umumin ko akwai wani khususin nasi akan ayita ya abin da na sani kenan Allah ya taimaka lokaci na wa alaikum salam na Eh. shi ma kun ga tunda muna da ilimi sabiki game da cewa jiya an ce sai karfe bakwai kenan yau in rana muka ga ta yi dilim-dilim karfe shida ai mu da kanmu mun san cewa yanzu muna da mi'yar muna da abin gwaji wanda mutanen da ba su da shi kenan yanzu in muka sha ruwa karfe shida a yau mun yi son zuciya tunda mun san tsakanin jiya da yau ba zai yi ya zama awa ɗaya ba musamman ga yanayi ya canza an yi ruwa an yi jido da sauransu sau da haka kenan abin da ya dace a jiya sadda muka amfani